kuwa sani alquran ba zan yadda ba haba ai ba zai yiwu ba a ce yaudara ko ta ina can bangaren an yaudara wai kuma yanzu mata zolaya suke yi matan nan matan nan ta gwamnan kebbi nan zainab ba gudu tana ta zolayen mutane an tara mutane sun fi dubu ana tsokane musu idanu ashe shi mun banza ne na taho kuma na gamu da sauraye wai zanga-zanga suke wai an kawo musu gidan sauro ba a hana su abincinsu ita wa kenan zainab ba gudu mana matan gwamnan kebbi mm. an tara mutane sun fi dubu na gansu mm. da an tsoka ne musu ido wai maganin ciwon ido ake basu <laughs> wato kai yadda na fuskance ka garma garma ne ka kuma yadda na fuskance ka wato hayakin kicin da aka tafi yaƙi don kai ba bindiga aka baka ba kuku aka ajiye ka a kicin hayakin kicin ne gaba ɗaya har gida ka hular ka nan duk ta koke. Kam ne wannan jan hular da kake gani kariya ce idan da ba dan da wannan jan hular ya kare a kanta ba da na samu matsala. In ba hasada ba matan nan abinda Zainab Bagudu take yi a Najeriya UNICEF ma ba ta yi. Barin gaya UNICEF ba ta yin abinda Zainab wata wata kungiya ta kirkira ta lafiya wacce ake cewa medicare ka san wannan medicare din to wannan medicare din daga kafa ta zuwa yanzu mutanen da suka samu lafiya kaɗai a najeriya sun isa a ce wannan matar ko a ce ma ai ai ai ai ta tantance yabo daga majalisar ɗinkin duniya majalisar ɗinkin duniya ma da ta yi guduwa suka yi ba zai ɗore ba sau nawa aka fara kai unicef din ma sun gudu hajiya zainab ba gudu ita ta kirkirin medicare medicare din nan duk wata kansa da kake ji kake gani su suke wayarwa da mutane kai akan kansa musamman mata ko ba haka bane kansan nono kansan baki kansan ido kansan wane ne suke yi kuma suke ba da magani suke ba kyauta matan da take yin wayannan abubuwan sannan ta zo yanzu ranar malaria nan ta zo ta kirkiri eh, net wajen dubu saba'in net na gidan sauro kaga ta taimaka wa mijin wajen aikinsa sannan kuma tsakaninta da mutane a bangaren siyasa ta yi sannan ga bangaren lafiya duk ita kadai ta mace mai kamar kuma abin ya fi ban mamaki a na ne wani mai dindini na sani eh. yana bara eh. wallahi na ganshi a masallaci eh. Allah na dauka baya gani wai yake ce ma sai da baguri ce ta sa aka masa aiki a to kuma kaga dan iska shi kadai na gani kaga mutum ne warke duk an dauka ne musu ido ko dauka daga gani eh daga gani ina zuwa wannan ya nuna kama kama kake tunda har ka san cewa akwai wanda aka yi wa aikin nan a ido kuma ya warke wannan mata ba abin da za mu ce da ke Allah saka miki da alkhairi yan bakin ciki sai ku mutu amma hajiya zainab gudu ta cire tuta wallahi abin da ta yi a lahira za ta girbi kayanta kawai shi kenan ku kuma nan ku zauna a duniya kuita shi yasa wannan hular ta ga ta nan matsiyaciya ta gaji da duniyar gaba ɗayan ga maka ta jefa na ake aka yake karewa a a k'a aka hular karewa wallahi ba a fare ne ba Allah ba a fare ne kun je ni ya kare Allah ba a je fare da ba da hular ne wallahi ba ku kashe mutumin banza mu Allah da turku kashe mutumin banza mu ni matsala ta da sibiliyan kenan ka gani kai baka san menene yaki ba ka dawo eh? daga sojan san gaba ɗaya turaren kicin ya bata ka dan kai ba ma ba ka ba ba duk kake duk wallahi alƙur'ani duk babban da dabara ni abin da nake so da Allah ina so in kai mata ƙara idan nan kai wallahi baya gani bari ka ji kana ji na ai ka bari na san duk in kuna yin irin wannan abun hasada ce hasada ce yanzu aka dan tsakko ku aka dan yi muku dan insani shikenan kuma shikenan magana ta wuce ba wai dan Allah kuke yi ba saboda haka iya an halatta adawa to adawa dan ba a baka ba kuma sai kai adawa yo dan ba bani bane ni din bani tai a kai ƙara ido ne a gani mana abun ba amma ai ka ga yi nake saboda Allah ko ba haka bane ni saboda kai da ni za a je rantsuwa zan dauke ka mu tafi Allah Allah wallahi kaga kai mun ƙara idan nan wurin ta wallahi wannan ai tana ganin ka tana ganin idanun nan dama ta san akwai larura tana ganin idan ka billahi lazi ta yanda kaza an yanka raƙumi wallahi kai ma za ka ƙara faɗin ido wallahi ka yanzu me zan yi da faɗi ai mun fi gani wallahi mun fi gani kai yanzu ana ƙura ba ka shiga eh ina shiga mana wallahi ba ka shiga Allah ba ka shiga bam din da aka tasa lokacin ke me ne salamu alaikum sanni dan kasa. sanni dan ƙasa eh, yawa sanninki da Allah na zo ne da 'yar wata tambaya eh, wace tambaya ce ku da ba kwa gajiya da tambayi kwakule kwakule ba iskan wancan da kike gani abokina ne tare muka tashi da shi wancan ya tafi soja da ya tafi sojan bai samu ya haye ba saboda baya jura tirenin suka ba shi kuku ko bai taba rike bindiga ba amma ya cika mu da kuri yanzu nan zuwa yayi wai wai wai yana wai ha excellency matar gwamna fa guda kuma gwamna ma irin ba gudu hajiya zainab atiku ba gudu abin da take yi a medicare wai wannan dan mai hasadan zai zo wai to ya je ya ga ana ana warkar da mutane ana bude musu idanu kyauta ana raba net kyauta ana kansa eh, kyauta tana yin ayyuka kuma da suka shafi aikar gwamnati shi ma tana kyautata mutane shine dan mai hasada ya tawo da jan hulansa oh ai yanzu na gane dan kasa to ko me maka yaya me mun me ruwanki me ruwanki da me mun a magana ce ta abota ko To an banda abin ka mu ba ma rena labari. Oh ba kwa rena urku. ba kwa raina tsurku da tsugudidi shikenan magana in Allah yadda da hulan nan ta yi ba zan da ma addu'a ba dan abokina ne tare muka tashi amma Zainab ba gudu tafi karfin ka kenan kana nufin yadda hulan nan ta yi shi ma ya kasance a haka eh to ai ma zama hakan ai wannan ba wata addu'a da zaka kare mai ko asiri zaka yi mai dai ka ganshi a haka wallahi rabu da shi wallahi rabu da shi kai asiri dai zaka yi wannan ka ganshi da hulan nan ja ta yi da ta zama haka wallahi rabu da shi Allah wallahi indiya ba ta yi kyau ba to Allah ya sauwaki